Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin. ni ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Isa Ramin Hudu a can Hadeja. To. Yana son ya san me ke kawo kaushi ne. Abin da ke kawo kaushi a kafan mutum shine wani lokaci abubuwan da mukan sa kamar irin wani lokaci kamar takalma ko kuma waɗansu ayyukan da muke yi to fatan za ta matsu ko kuma ana goge ta da sai fatan ta yi kauri ta yi kauri da tsoro wanda za ta wani lokaci za ta samu a wurin ma ya ciwo to wannan wannan shi ke kawo wannan shi yasa wani lokaci akan canza mutane ko irin takan ko kuma irin akwai irin abu mai kaman soso soso wanda ke taushi za akan sa a wurare wanda ba zai sa ya yi wannan ba kuma takalman mata waɗansu mata domin yadda suke sa takalman su ne na kawo wannan wani danganta irin aikin da mutum ke yi kana aikin da wani lokaci kullum kana sa irin takalman nan ne da suke matse ka sosai wani na iya kawo shi wani lokaci hajiya. Ƙazanta bai kawo kamshi likita. Ƙazanta bai cika kawo shi ba ya danganta ko dunnan ƙasashe muna ganin shi kowane lokaci ba don ƙazanta ba ne yawanci ya danganta daga irin abubuwan da kake sawa ne inda yadda fatan ke sai dai akwai waɗansu mutane da suke da ciwon fatar jikinsu kuma masu ciwon sukari kuma akwai waɗansu wani irin ciwon fata yakan sa fatan jikinsu ta rinka wani kauri. To ana iya cewa kamar akwai halitta kenan? eh waɗansu kamar halitta ne fatan ka yi amma waɗannan ba su da yawa To, to eh. akwai abin da mai kaushi zai yi? Eh yawanci akwai waɗansu magunguna da ake iya sawa kuma da akwai waɗansu irin kamar da yadda ce wani abu kamar soso soso mai taushi wanda ake sa shi da magani wanda zai rage kaurin abin yawanci aka yi haka mutum aka kwana biyu yana iya rage kaurin su kuma yadda mutum zai samu sauki amma dole in dai mutum domin takalan da yake sa dole canza su. Wato sa matsatsin takalma ba amfani kenan. Eh ba shi da amfani in yi matsu da yawa yana kawo wannan. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma Alhaji Tijjani AA Abdullahi a can jihar Bauchi Najeriya. To. To likita ya ce wai wai me ke kawo ciwon kashi na yara ne? Yara suna ciwon kashi ne? Eh akwai yara na amma ba da yawa ba su cika yi da yawa amma wannan suna irin ciwon kashi a kowane kashi da kuma wani irin da ake kira na bargon kashin kansa wani yara na kamar irin masu leukemia din nan to bargon kashin bai aiki yadda ya kamata wato masu fama da sankaran jini kenan ciwon eh, sankaran jini eh, to shi ma wannan daga cikin kashi wani lokaci yake fara a kin san bargon kashin shi ke fitar da su yawanci wannan ya faru to dole sai an je yawanci abinda ake ma yaran dole sai an canza duk bargon jikinsu a canja musu eh kamar nan kasan yadda ake yi kenan sai a samu wanda zai ba su wani a dasa to amma wannan aka yi masu wannan to wani lokaci dole sai an sa su a wani wuri inda ba za su iya haɗuwa da mutane domin kada cututtuka su same su to wanda yake fama da sankaran jini kenan leukemia eh leukemia kin san shi ma duk a bargon kashin ne yanda yake soma wani lokaci kenan yanda bai yin bai yin kwayan halittar da ya kamata ciwon kashin da shi wanda mai sauraron yake neman bayani akai fa to akwai kuma ciwon kashi waɗansu yara wanda za a haife su yadda yadda jikin kashin nasu ke girma waɗansu akwai yara waɗansu ke sankaran kashin kansa eh, to su waɗannan suna da shi to dole su ma sai a yi bincike akwai irin magunguna da ake ba su shi ma taimake su amma wannan sai a yi bincike sosai. To idan dai aka gano ana iya warkarwa ko? Ya eh, aka sa aka gano kuma duk yara sun suna jikinsu na ƙara girma ne aka gano da wuri za a iya wasu magani kuma eh, insha Allah Allah ya aka sa'a sai su warke to Allah ya sauke amin amin to sai kuma tambayar Ibrahim Abubakar shi kuma yace wai idan zai haɗe wani abu abinci ko da yawu ne sai ya ji kunnuwarsa suna motsi wani lokacin ma wai sai ya ji kunnen ya mishi wani abu kamar dum kafin sannan kuma sai abubuwa su daidaita yana son ya san me ke kawo haka ne. Eh to akwai kin san yanda yanda cikin mutum kamar musamman kanmu kin san kunne yanda abubuwan kunne suke suna haɗa duk da kunne da saurar da kan to akwai waɗansu abubuwa da suke cikin cikin cikin kunnen mu eh. suke sa yanda muke yanda muke kaman ganin jiri da yanda muke yanda muke iya tsayawa daidai da sauransu to akwai mutane duk yanda akwai wasu irin bututu da suke haɗawa daga wurin maƙogoro su wani kunne da sauransu akwai wasu mutane yadda abin yake ko domin wani dalili in wani abu ya shiga za ga wani lokaci in kai ka haɗa mai ka haɗa mai yau ji ko kuma wani lokaci ka hau jirgin sama wani lokaci ka ji kana ji wani iri in ka haɗa mai suka ji kamar ka ji daɗi to akwai irin kamar iska ne pressure ke karuwa wani lokaci a ciki in ka haɗa yakan in ka haɗa yakan rage tsananin sa sai ka ɗan ji sauki amma an wannan ya ci gaba dole a je a duba akwai wasu mutane kwaɗan suke don wani dalili a cikin kunnen su da cikin kansu waɗansu abubuwa na faruwa dole a je a yi bincike wani abu na faruwa ne. Wato kamar yadda ya ce ko abinci ya ci ko abin da alama ce ta wata cuta ko dai in ya je. Eh, to. Eh, domin wannan bai kamata ya haka ba domin su waɗannan butocin da bututu bututu masu kawai da ke cikin kunnen mu da da suke cikin jikin mutum to wannan ya faru ya kamata su rinka aiki yadda wannan ba za ka san ma wani abu na ciki ba. To in ya je akwai maganin da za a bashi ko? Eh in ya je akwai likitocin da za su yi bincike dole sai a yi bincike tabbatar da abin da ke faruwa akwai likitoci za su iya bincike a bashi magani ko kuma a taimake shi to akwai likitoci na musamman da zai gani wanda suka kware ta wannan fannin eh akwai ana kiransu likitoci da su doganta akan kunne kayan kai da iya north and throat ake kiransu. Eh. To. ina fatan wannan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. Allah kuma ya sa a dace. Amin amin hajiya. To shi kuma Usman daga can huntuwa ya rubuto ne yana son ya san me ke kawo ciwon appendix ne. Kuma wai ko akwai wani abinci da in mutum yana ci shi ne yake sa mai appendix to da farko me ke kawo ciwon appendix? appendix ya san appendix ya san babban hanjin jikin mutum akwai abin da inda yake yake lilo a ƙarsansa to wannan yawanci ba abin da yawanci kawai ba mu tabbatar da abin da ke kawo kowa na da shi ba kowa ke samun ciwon appendix ba kin sani wato kamar jaka ne abin yake eh a ƙasa yake yana nan kawai ba shi da wani amfani sosai to amma akwai wasu mutane wanda wani abu kan faru waɗansu shi ta sai su shiga sai su sa ya kumbure sai su mu ciwo Wannan ya faru shi ne za ka rinka jin tsananin ciwo amma yawancin mutane ba sa wannan bai ma dame musu ya rayuwarsu. Bai da alaka da abincin da mutum yake ci ko? A ba wani alaka da abincin da mutum yake kawai ikon Allah ne wannan kawai. To akwai wasu alamomin ciwon appendix ne da mutum zai lura da su? Eh to yawanci za ka rinka ji a gwiwar mutum za ka rinka jin irin ciwo kuma ana allura kuma da zazzabi mai tsanani in kana jin kamar abu na sukan ka kamar allura gwiwanka kuma kana da tsananin zazzabi to kai sauri ka je wani likita domin in ya fashe wani lokaci in ba a yi sa'a ne ya halakar da mutum. Amma an aka gano da wuri dai ana. Ya aka gano da wuri ana iya ba a iya maka aiki a cire shi a dinki a yi komai kuma mutum ya warke sam sam sosai ma. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen isu ko da yaƙi ne ban da ya gane sunan sosai ba. <laughs> <laughs> To yana so ne wai ya ce da Allah ka mishi bayani me ke kawo irin ciwon kan nan mai tsanani wanda ya ce saboda tsabar azabar sama saboda tsabar azabar sama mutum ba zai iya yin sujada ba in yana sallah. wannan wani irin ciwon kai ne likita me ke to akwai irin ciwon nan da ake kiransu. akwai kamar wanda ake kira migraine akwai shi wannan yakan yi tsanani ma lokaci in ma haske ko ka shiga haske ko kama duk da sako ko abu za ka ji kanka yana wani raɗaɗi kamar zai fashe. To, mm-hmm. akwai waɗansu kuma wani lokaci a cikin kwakwalkar mutum akwai waɗansu jijiyoyi za su sukan canza. To, su suka canza ɗin wannan shi ma kan kawo sai ka rika mutum na jin kanshi kamar zai fashe. To, inda kana da irin wannan ciwon kai mai tsare ɗin ya kamata a je a gwada haka a duba domin akwai waɗansu magungunan za a iya bayarwa ko allura ne shi kuma wanda jijiyar ne ya canza a cikin kwakwalwar mutum za a iya duba akwai irin abin da ake ba mutum ake zuba a cikin mutum za a ga yadda za a ɗauki hotonsu a tabbatar ya suke to aka tabbatar to za a iya baka maganin da ya kamata ko kuma aiki ya kamata ana iya aiki. saboda haka to akwai likitoci na musamman da zai gani da wannan. eh akwai masu likitoci da gwamnati akan abubuwan kai da ido da hanci da eh. ido su ne ya kamata mutum ya gani. ko kuma waɗansu akwai wanda ake kiransu neurologist su waɗannan sun a akan jijiyoyin ɗan adam ne to su waɗannan su sun san abin da za su duba aka duba aka tabbatar to akwai waɗansu ma an ya tsani dole sai an sa wani abu mai kamar waya waya a cikin jijiyar don ta riƙe ta sosai mm-hmm. to amma dole sai an yi bincike an gani. to Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita da yake ana batun ciwon kai ne ban sani ba ko bayanin da kai ya ansa tambayar wannan malamin. Sunan shi Musa Garba. Shi kuma yana son ya san wai me ke kawo irin ciwon kan nan ne na gefen kai. To akwai wanda wanda ciwon kai da ke faruwa a gefe ɗaya. Wanda eh. wani lokacin jijiyoyi ne da sauransu. Shi wannan shi ma in dai mutum na da shi akwai magungunan da za a iya ba mutum ya taimaka shi ma. Domin waɗansu mutane za ga ciwon kan a gefe ɗaya ne. Wani lokaci domin wani damuwa ko ɗansu abubuwa ana kiransu kamar tension headache. Da sauransu. damuwan kenan. eh wani lokaci domin damuwa ko wanda jijiyan take amma an dai kaje wani likita akwai abubuwan da za a iya ba mutum ya warkar shi ana iya warkarwa kwata kwata eh, ana iya warkar da shi gabaki da eh. to likita kamar masu migraine ana iya warkarwa kwata kwata ne ko ko sai kawai za a ta ba mutum magani har sai ya ta sha iya rayuwarsa to na migraine ya danganta da akwai ɗan su da domin jijiyoyin da ke cikin kwalwa ne ke kawo wannan tsoro waɗannan akwai abubuwan da ya kamata ka rinka yi don ka rage tsananin sa akwai abubuwan da waɗansu su akwai abubuwa da suke ci ke kawo shi dai akwai wani abu da kai yake kawo shi to dole ka daina waɗannan abubuwan amma yawancin su sai dai sai su yi ta shan magani har iya rayuwa Har iya warkar da eh amma waɗansu kuma aka yi sa'a bayan an abin nan sai su warkar da kansu wato idan likita ya je ya gwada mutum ya ba mutum shawara ko abubuwan da zai yi an ci sa'a sai mutum ya warke kwata-kwata eh, sai mutum ya sa'a in aka yi sa'a in kuma eh. ba a ci sa'a ba shine mutum zai yi ta shan magani har iya rayuwarsa eh ko kuma lokaci tsananin sa ya ragu yadda mutum bai rinka jin ciwon da yawa ba to Allah ya sawaike amin amin To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. a san da ke ya ta ce duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuri na da wani zai ke lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ke ya ta ce duniya ana ta wani kare ba ana rawa kuri